da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. mazauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma ka cokan zuwa yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa. Safina sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad. A ranar Litinin ɗin makon jiya mun faro magana ne akan mutane masu eh, fuska biyu, inda yau 19 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu karkare da jin ta bakin addinai da kuma masana zamantakewar yau da kullum akan batun. a zamantakewa za ka ga mutum kamar yana tare da kai amma kuma yana cin duniyan ka ne ai tunda kika ce fuska biyu ke malam bahaushe ne ai dole ya fahimci me ake nufi da fuska biyu a kwarai da gaske ne au kin taba yake an mun dai au to <laughs> a gaba na sai ta nuna ai duk duniya ba ya ni amma a bayan ido na ba kwallon abin nan irin iri na. To wai maza gaba ɗaya su wannan bangaren ba su da matsala ne an yaye musu? Ai suna yi don zan iya ce miki wani lokaci ma maza an na su ma bai fina na mata ba kuwa. A'a ga ya mana sirrin. Ka ɗauke mutum kamar kamar kamule hannu na mutum idanun mutum in ka koma cikin zuciya ta sai ka ga kura da shi To baya ga amsoshinku a shafukanmu na zumunta za mu kawo muku mai fashin bakin al'amuran yau da kullum don jin ya suke kallon mutane masu fuska biyu. To kafin mu kawo muku wa'annan jama'a da muka ce za mu tattauna da su bari mu leƙa zuwa shafin da muka tambaye ku a makon jiya mun ce muku ya kuke kallon zaman mu'amalar yau da kullum tare da mutanen da ke da fuska biyu ga wasu amsoshin ku mun sake ɗebowa daga can. To sakon farko ya fito ne daga Maman Mubarak ta ce mutane masu fuska biyu su suka fi yawa a cikin al'umma a idan ka za su nuna suna yi da kai suna son komai naka amma ta wani bangaren kuma suna kokarin su ga sun cutar da kai ko ta wajen iyalanka wato 'ya'yanka su raba maka kansu a kawo maka wani bakon al'amari a cikin tarbiyyarka a yi ta yada sirrikanka ya Allah ka nisanta tsakaninmu da su kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma wai aiko da nisa eh, to sai kuma Patrick Bofu gabaku Allah sa na faɗa daidai ya ce waɗannan irin mutane masu fuska biyu sun zama bakin taɓarya kenan yau oh, kin san ya sama da ƙasa mm. daka ake da shi mm. kenan <laughs> ta ko ina suna son su zama masu nuna gwaninta hausawa dai sun ce da munafuki gan maɓarawo Allah ya kyauta amin. To amin sai Kabiru Roni Cilanko KHT Allah na faɗa sunan daidai ya ce lallai zama da masu fuska biyu ya zama ruwan dare a cikin al'umma. Ko na ce abin da aka saba ne sai dai mutum ya san zaman da zai da su idan har ya fahimci masu fuska biyan. To sai kuma Kinunu Sani Yunusari ya ce, Yau da gobe hakika zama da mutane masu fuska biyu abu ne ba shi da daɗi sosai amma idan zaman ya kamata ko kuma ya kama dole to za a yi sai mu ce Allah ya kyauta. Mm, amin. Sai Muhammad Bako Jatkori da Magaram da Haris A. Adam Goran Maji suka ce salam VOA Hausa shirin yau da gobe. Hakika a duniya akwai mutane masu ra'ayi kala-kala musamman mu matasa. Mun fi haduwa da su. Mm. Mu dai kiran mu zuwa ga matasa mu zama masu kyawawan halaye kuma mu zama masu haƙuri saboda mu dama da kowa. To amin amin. Sai Umar Lawal ɗan Fulani ya ce ma'amala da mutane masu fuska biyu gaskiya yana da wahala. Ka gano gaskiyar abun da suke cikin zuciyar su kenan ko Allah ya mm. shirya mana su amin. Amin. Sai sha'ibu Zidan ya ce Assalam yau da gobe. A gaskiya sai dai a yi sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye. Amma mutum mai fuska biyu ba yadda za a ji daɗin ma'amala da shi a tashi lafiya yau da gobe. To mun gode sai kuma daga Junaidu Ado doro ya ce salam yau da gobe ah, mai sa menene a mari uwar miji wai aiko wannan yau da gobe ta kira ruwa <laughs> ai ba sai an tsaya cece ku ce ba duk mutumin da ka ga ah, katar yana da fuska biyu a tsakanin mutane kawai ka ba shi alƙibla guda duk inda ta faɗi daidai ne musamman ta fuskar rashin cika alkawari to sai jilani bazalla Allah sa na faɗi mm, sunan dai mm. eh, ya ce ai lalle musifa ce babba idan mutum bai ankara ba to kai tsaye mai fuska biyun nan zai karya shi Eh, to fa, sai Yusuf Muhammad gidan dare ya ce, gaskiya babban haɗari ne saboda suna iya sanadiyar rayuwar mutum. Allah ya raba mu da irin su amin. Amin. Sai Ibrahim M. Abubakar Maiduguri ya ce, ina muku fatan alheri. Gaskiya yin mu'amala da mutumin da yake da fuska biyu akwai wuya matuƙa saboda a kullum ba za ka iya fahimtar inda ya sa gaba ba. Aminta da irin mutane masu fuska biyu akwai haɗari ku tashi lafiya. To sai kuma Naziru Ma'aruf mai ritaya yan kuzo ya ce salam yau da gobe a gaskiya zama da irin waɗannan mutane yana da matsala matuƙa don baka san abin da za su yi maka ba wata rana fatan mu dai Allah ya kare mu daga sharrin irin waɗannan mutane amin amin sai samira gambo ta ce mai fuska biyu ba shi da daɗin zama sai dai Allah ya sa ka gane shi shi kenan ta kwana gidan sauki sai ka nisance shi sai fatima abubakar ta ce gaskiya akwai wahala hali ne marar kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi ya sha wahalar su har Allah ya saukar da aya a kansu wato munafiqun kenan masu yi ma mu menene to ban gane me masu yi Allah ya oh, mm. sa su bari ya kuma kare mu to mm. amin amin sai abubakar salisu gozaki da mustapha bala aminu suka ce a gaskiya waɗannan mutanen ba abin zama ba ne saboda za su iya cutar da kai ba tare da ka gane cewa za su cutar da kai ba mm. sai usman a eh, usman bici ya ce tab irin waɗannan mutane suna da wahalar fahimta sai dai idan ka san mutum mai irin wannan halin ne to sai ka ci maganin zama da shi mm. sai nasiru kainuwa haɗeji albani ya ce tab munafurci mugun ciwo ya haɗa faɗa ya raba aure ya haɗa abokai gaba an yi yaƙoƙi a duniya duk mm. ta dalilin munafurci zama da munafiki bai yi ba hausawa suka ce gwanda zama da baƙin kare eh tunda ainihin muna ganin karnukan suna hajja gora suke wa mutum <laughs> to sai kuma umar adamu katagum ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe to dama dai zamantakewa abu biyu yake so na farko zama tsakani da allah da kuma kyautata wa juna ta hanyar karfafa zamantakewar taku to sai dai idan ka samu masu zamantakewa da fuska biyu za mu iya cewa wannan ya wannan zama ya zama gaskiya sai dai mai sarkakiya ne hmm. kuma mai wuyan sha'ani to Allah kiyaye amin sai injiniya Aminu Aliyu Fakai ce assalamu alaikum yau da gobe ni wallahi in na son mutum in na mutum na da fuska biyu ba zai hmm. taɓa ƙwaruwata ba dalili in na gan to zan kama bakina na. kenan kuwa hmm. balarabe sulaiman gwarzo ya ce zama da mutane masu fuska biyu shi ya fi komai sauki domin sai ka jawo su gare ka za su dame ka mafi sauƙi ka kiyaye su sai ka samu zaman lafiya <laughs> wannan shine saƙon da za mu karanto mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. Mm. To kamar yadda muka ce a makon da ya wuce za mu kawo muku malaman addinin musulunci da na krista su faɗa mana mai addinan nan guda biyu suka ce game da fuska biyu. Mm. To muna tare da wani malamin addinin musulunci a yanzu haka. Eh to amma layin shi kamar yanzu injiniya ke cewa yana da ɗan tangarɗa kaɗan to mm. amma ya samo mana mai fashin bakin al'amarin yau da kullum Ahmad Abubakar Dakta wanda dukansu duk wanda ya samu za mu dinga shigo da shi mm, ya danganta da yanayin layukan. Salamu alaikum Dakta. Hello? Mala, Mala Ahmad. Hello? Hello? To, to layin shi na jina wani tutsu tutsu fa. Hello? Kana, kana jin mu? kana jin mu to ina ga shi ma yana da matsalar layin kinan mm. to muna muna magana akan dai kar a manta fuska biyu ne kuma zamu lalubo malami da na addinin musulunci zamu lalubo eh, pastor na addinin krista za kuma mu lalubo wanda yake masani ko kuma mai fashin baki akan al'amarin yau da kullun yanzu bari mu dan shakata kaɗan. taimaka rabana ya jalla ka yan zamani eh? dan kunai ku doka kiɗan ku daidai da kusha a nan duniya ga sai rabana. Ah. Ku tafiya da bambam. Don Allah ku ba tafiya da bambam. Ni na so tafiya ku ta zama guda. Kusan sha'anan duniya wuya ne da shi in an ka iya shi daɗi gare. In an yi kure akwai yar wuya. Eh, taimaka bana ya jallaka ceci yan zamani. ikon Allah ka tsere da mu ka hana mu bata ka gana da mu gaskiya. in kana yawo cikin duniya kaga abin mamaki bai kamar kariya sai kullum karuwa za yi sai ka sami mutum cikakken mutum ka ilke mutum kamar kamuli hannu na mutum idanun mutum in ka koma cikin zuciya ta sai ka ga kura da shi ka san sha'anin duniya wuya ke gare in an ka iya shi daɗi gare in ka yi kure akwai yar wuya. Ya ikon Allah ka tsere da mu ka hana mu bata ka gana da mu gaskiya. Taimaka rabbana ya zalla ka ceci in zamun. Ka san sha'anin duniya ga sai rabbana. Eh? to bahaushe ce hannu da yawa maganin kazamar miya shi yasa muka ce to mutane uku da adirin tsima ta samu ɗaya bayan ɗaya to yanzu kuma eh, sai mu je ga shi fasto aliyu maimai ne muka samu layin shi kiliya da za mu iya jin shi barka da warhaka fasto barka mu da warhaka yawa mun yi ni lafiya ya gida ya ayyuka to lafiya aka yi jama'a ya hakuri ah, alhamdulillah fasto ya naka aikin ya jama'a da To, makon da ya wuce mun faro magana ne a kan mutane masu fuska biyu wanda wasu suke cewa ai kawai munafunci ne da sauransu wasu su ce a fuska biyu kowa da yadda yake kallon abin nan din sai muka ce bari mu nemo malaman addini yanzu muna tare da kai kuma mun ga magana da kai zamu magana da malamin addinin Islama mu ji shi ma mai addini ya tare da shin a addini na Kirista menene matsayin mutum mai fuska biyu ne? to alhamdulillah ni mai magana ne ran aliyu lemai daga jihar zamfara ko kudu eh, ah, ina neman afuwa na ce pasto <laughs> eh, eh. a matsayin addinin christianity mm. game da zancen game da zancen mutum mai fuska ba mm. addinin christianity wannan ba su kanta mutum ba mm. ba kuma mutum ne wanda za ka yi mu'amala da shi na kirki ba domin shi ne wanda hausawa sukan ce da munafi. Mm. to da zama da munafiki ga da zama da abokin gaba mm. To ba abokin gaba shi ne wani yau za ka iya sani ta san shi ya san ka sai dai mm. amma suka bi shi munafiki ne wanda ba ka iya fahimtar sa ba ka iya kuma gane amma zai zo yi maka cikin ciki ko maka sai ta an maka hankali ba har ya zama da a rayuwa sai ka ta zama goyon baya da in dai a matsayin ka na kirista ne mm. a matsayin ka na wanda ka san Allah kuma kana amfani da abin da Allah ya tsara mana da kai mm. idan ya zama da cewa ka zama da kuka biyu to babu wanda zai ba am da ma su da kai ka fi cikin wanda ba ta cikin mutum ba mm. saboda ai fuska biyu bayan irin wanda ko wannan da sai ko kadan idan eh. a ga irin ta sai da fuska biyu duk wata magana ta hudda ta arziki wanda ta iya tasowa ba za a yi da kai ba domin an san da cewa kai mutumin banza ne za a yi kai kai abin nan baya ya goyi baya duk abin da za ka yi ka a matsayin ka na mutumin Allah ka yi gaskiya mm. ni na ku a a na ba a a haka to daga Allah daga ikon dubule mm, abin ba kyau a yi fuska daga ikon dubule abin da Allah ya nuna mana sai mu yi aka kun kokaro mu gudu da wannan fuska mm. mutuntaka irin na halin da kike ya yi iblis ba amana ya ne na magada na mulkin Allah wanda hmm. Allah ya riga ya fanshe mu kuma magadansa masu faɗin gaskiya. Hmm. Dalilin Christianity da goyi bayan fuska biyu da duk wanda ke zama samun fuska biyu ne. Eh. Wani da ake ka addinin Christianity ya nuna da cewa ba mutumin kirki ne. To to bari mu eh to to bari mu leka kar kai saurin ajewa amma bari mu leka wurin malamin addini Islama shi ma mu ji me zai ce. Salamu alaikum Malam Usman. Wa Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da shigowa malam. Lafiya lau ya ayyuka. Barka da shigowa. Alhamdulillah ya fama da aiki. Lafiya kalau. Wallahi <laughs> sannu. To malam Usman muna magana. wata ranta ta ku Allah ya mata albarka. Amin amin malam Usman mun gode sosai. To eh, malam Usman Ibrahim Musa muna magana akan mutane masu fuska biyu. shin me matsayin su ne a addinin islama ga pasto a ah, rabaran maimai aliyu maimai shi ma ya gama gaya mana ya matsayin su yake a kirista so kai kuma me zaka gaya mana akan a musulmai ya matsayin su yake irin wayannan mutane na'am bismillahi wa salamu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ba'd hmm. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam ah, sunana Usman Ibrahim Musa imam na Sultan Road masallaci da ke tsakiyar garin Kaduna hmm. a musulunci shi bai tanadi ko kuma musulunci bai yarda da mutum ya zama fuska biyu ke amfani da ita ba a rayuwa mm. Mm. shi musulunci abin da ya ɗauka fuska guda ya ɗauka mm. idan ka raba fuskokinka guda biyu to musulunci sai ya ɗauke ka a matsayin munafiki kuma shi munafiki baya amintuwa a cikin al'umma domin shi munafiki kuma yana ɓata jama'a ne domin yana ɗaukan wani labari ne daga wannan ya kai ma wancan daga wannan ya kai ma wancan mm. wanda yake shi wanda ake kai mishi wannan labarin a yau to gobe kuma shi ma zai ɗauko labarin wancan ne ya kai mishi ko na mm. gaskiya kuma ko na ƙarya. Don haka mm. musulunci ya haramta irin waɗannan ɗabi'o'i irin na munafukai. Shi sa Allah ya ambace su a littafinsa mai tsarki yake cewa la ha'ula'i wa la ha'ula'i. su ba sa a nan kuma ba sa a can kenan waɗannan su ne munafukai tsantsa waɗanda ainihin ke haɗa husuma ma a cikin al'umma mm. kuma mm. sannan su waɗannan mutane ba su samun natsuwa ko da yaushe ma a cikin rayuwarsu hmm. domin Allah haske da ya gaya mana labarin sai ce in ka gansu a cikin mutane hmm. za ka gane ainihin a jikinsu za ka gane babu natsuwa hmm. wato za ka ga oh, ta yadda ake gane su da ido babu natsuwa tare da su yadda ake gane su Yadda ake gane su kake nufi eh yadda ake gane su za ka gan su a majalisi suna rarraba ido ba su mm. natsuwa guri guda ba su da natsuwa in ana zaune da su mm. domin suna neman abin da za su ɗauka su kai wani guri ne mm. wanda kuma Allah ya haramta wannan abin na biyu hadisi ya tabbatar mana cewa masu irin wannan husumar makaryata ne sannan ya tabbata mana cewa mayaudara ne domin hadisi ne ya tabbata cewa waɗannan mutane munafukai ne hmm. domin ya ce alamatul munafik salasa shi alamar munafiki guda uku ne hmm. har an mar hadisin sai dai ce ko da ya yi azumi ya yi sallah ya yi zakka hmm. ya yi hajji ko da ya ce shi musulmi ne Hmm. sai zan Allah ce to wannan mutum alamar shi idan yayi magana ƙarya ce hmm. kaga kenan ashe mai fuska biyu makaryaci ne domin labari zai kaiwa ga wannan ga wannan har ya ainihin isar da abin da ba shari'a ta ce ba. Hmm. Sannan kuma za ka same shi mayaudari ne, domin yanzu misali kai malam Usman ka amince masa da kai, ka amince mishi. kana tare da shi amintuwa ɗari bisa ɗari kana gaya mushi sirrinka mm. kawai sai kwasa kuma sai je kai ma wani mm. shi kuma ya ɗauko na wancan ya kai ma na wannan kaga hmm. kenan babu amintuwa a tsakanin kai da shi bayan kai da shi kuka yi to don hmm. haka musulunci sai haramta idan ne magana tsakanin ni da kai amana ce bai kamata in kai ma wani ba hmm. shi kuma wani da na kai bai kamata kuma in gaya ma wani ba to wannan idan mutum ya zama yana daukar labarin amma amin labari na aminantuwa tsakanin wani da wani ya kai to shi ma alama ce dama ta munafinci sannan kuma akwai yaudara a cikin al'amarin don ya nuna yana tare da kai ashe kenan yaudara tana ɗaya daga cikin abin da munafiki yake shiga a cikinta mm. wanda annabi sallallahu ya hana shi kudan don haka wajibi ne musulmi ya zama mai fuska guda ɗaya a cikin al'umma kar ya zama mai hada husuma kai ya mm. zama mai hada rikici tsakanin wannan da wannan mm. kuma komai yana da mafita malam usman a cikin addini idan ana son a yi maganin irin wannan sai mu ce to ina mafita kuma duk lokacin da mai irin wannan ya kawo maka labari irin wannan sai ka ce to zauna bari in kira wani da ka kawo magana shi to in ana yi mishi haka to za a samu wuta ba zai dika yi ba ina fata an gane ana tare da ni ai muna tare da kai yawwa to don haka wannan ita ce mafita da za a yi maganin irin waɗannan mutane masu haddasa irin waɗannan husumomi su zama fuska biyu a je can a yi magana da wannan a je can a yi magana da wannan musulunci gaba ɗaya haramtar da wannan in ma wato mm. wannan abin yana jawo rikici ma a cikin wasu a mm. tsakanin addinai domin eh, za ka ga wasu ba addinin tsakani da Allah suke yi ba mm. sai su ɗauka su kai wannan ko su kai ga wannan ko mm. a cikin kabilu irin duk rikice-rikicen da muke samu kenan yanzu mm. sai dan wata kabila zai kai wannan labarin a wata kabila tun ana yi kaɗan kaɗan sai ka ga har ya zama rikici an zo ana kashe-kashe da sauransu to waɗannan kai ne annabi sallallahu ya yi zama da su a garin madina ya yi fama da su kuma su dama har duniya ta nade suna tare da al'umma amma me mafita shine a rika maganin su idan sun zo cikin majalisa a gane su ko su wane ne su domin Allah ya nuna ma manzon Allah ta da wane da wane munafikai ne kuma Allah ya gaya miki sun taka rawa kan wurin hada husuma Eh, na ce suna taka rawa kan har yanzu zuwa wurin hada husuma da tsakanin addinai da kabilu da sauransu to bari mu koma kafin kakka ajiye tukunna bari kafin mu sallama da ku duka bari dan koma wurin ah, pasto ah, rabaran aliyu mai mai muji ah, kana tare da mu rabaran hello rabaran kana tare da mu hello eh, yauwa eh. Eh, Usman ya ɗan gaya mana cewa musulunci ga ma yadda ake a ɗan gane su. A kiristan addinin kirista an nuna yadda za a ɗan gano irin waɗannan mutane? Da kuma matakin da ya ake dauka Da dauka an gane su? A kiristiyanati ana iya gane irin wannan mutum. Mm-hmm. Kuma yadda ake gane wannan mutum ta wajen ah, tsayawa cikin rashin gaskiya. Mm. Sannan da kulle-kulle na munafunci da kuma yadda zai kunno wuta kamar gobara wanda duk inda ya iya tafiya a hmm. cikin al'amarinsa hmm. duk wuta da ta iya tasowa sai mai rura wuta ne ba mai kwantarwa ba eh. sannan munafiki ana iya fahimta ta gurin cika rashin cika ko cika alkawar eh. kusan dai duk adinan sun gane su hmm. <laughs> sannan duk inda mun yi eh, muna jin ka eh duk inda munafiki duk da munafiki ke kakan gane ji ta gurin ayyukansa da gudanarwarsa da dukkan wata da yake mm. munafiki da na farko zai tsaya a kan gaskiya na biyu kuma zai iya yadda bai iya yadda zai iya kasa wuta sai bai kowane lokaci ya tsara kuma wuta mm. inda ma wuta ta kama yakan sai ya tsara mata a ce domin abu ya tsara kamuri saboda haka munafiki ana iya fahimta ta wajen irin wa'in hanyoyi daban-daban kuma munafiki mm.

kuma babban maganin al'amarin abin a mhm. addinin Christianity. Mhm. Na farko addinin Christianity ya goyi bayan a yi musu hudu ba. Eh, Ko da eh, lokaci a eh. nuna musu. A ja su. Mm. Lokaci maganin Allah da kuma shari'ar Allah. Wa'azi su sha wa'azi. Sannan na biyu mm. idan a yi musu addu'a. Mm. Ana yin shi ne shi shi daga cikin duka irin waɗannan. Halayya. Mummuna hali da mummuna ta biyu ba mu ba a To. ya ce yarda a kan irin waɗannan abubuwa abin da addinin Christianity ya nuna wana dole a bijira wannan mutum domin an nuna masa gaskiya ga yadda zai iya kauce da sun da kuma ya ce yarda. Hmm. An sa da shi a mutumin kirki ba ne ba kuma mutumin zai a haddasa abin kirki ba. Haka. Ba zai da kyau ne su dai abin da ya iya kwasa kenan akan a eh, eh, tabbatar da wannan mutum akan mummunan sun da ke cikinsa. To mun gode sosai rabaran. Hmm. To to da kai shiga wutar jihar nama. Eh Allah ya kyauta. Ya ce nuna mana ya ce bari ina ku ya zama shi a'a na ku ya zama a In ya ah. wuta haka ba. eh bi ɗaya kenan ba daga Allah bane tabbacin da mm. to to da haka abin da goyi baya kenan a yi eh. masa addu'a a ba shi shawarwari a mm. nuna masa a cikin hudu ba bisa ga magana Allah an kuma ya ci to sai a bidire mishi a kauce a kauce eh. wanda zaka iya kai magana zuwa gurin shi ba sannan ma ɗan eh. ka ganci kai eh kai magana ta tsiri zaka so ka shiri magana to mun gode sosai rabaran Aliyu mai mun gode kwarai da ka samu lokacin magana da mu ah, sai wani lokaci kuma mun sake lalubarka. to bari mu koma wurin usman salamu alaikum malam usman na wa alaikum yawwa tare da mu mm. Malam kayi maganan da ka ce kamar abin da ya kamata addinin musulunci kamar har Usman na cewa etirke. Kamar etirken to ta yaya kamata a yi shi malam? eh alhamdulillah yana da kyau irin waɗannan mutane idan aka same su da sun kawo irin waɗannan labarurruka hmm. waɗanda suke ainihin haddasa husuma a cikin jama'a hmm. to sai a zaunar da wane e kana ɗaukar labari na kana ma wani kana kaima labari na kana kaima wance to don haka kaga musulunci ya hana wannan muna roƙo za mu maka nasiha domin shi addinin musulunci an nasiha ne don haka mm. za mu yi maka nasiha musulunci bai yarda da irin wannan ɗabi'a taka ba kuma mm. idan baka gaba idan ka ci gaba da irin wannan to zai sa za ka zama ba mutumin kirki ba da jama'a za su ganka ba su mm. ɗauke ka da mahimmanci ba don zai ɓata ba kai ba ma har ainihin 'ya'yanka da gidanka za a ce mahaifin waɗannan 'ya'yan munafiki ne mm. don haka za mu yi masa nasiha ka daina irin wannan ɗabi'a mm. domin ba ɗabi'a ba ce irin ta musulunci mm. a jawo hankalinsa a nuna mushi kamar da rabaran ya faɗi mu ai gaskiya ce ai mutum nasiha a jawo hankalin shi sannan kuma yi mushi addu'a sau da yawa muna kuskure idan mun ga mutane a cikin ɓata. maimakon mu musu kai musu addu'a sai mu rika la'antar su sai su kishi ruwa la'anta ko lalacewa ke ci gaba da yi mm, kuma kaga sai ta shafa mutum mm. yanzu misali ko takalmi ne slippers mm. wannan kana tsine musu sai ka da kai a wurin wanka <laughs> wallahi he karya mutum <laughs> <laughs> wannan nan takalmi he kai To don haka ba a tsine ma ko la'antar su sai a yi musu mm. addu'a Allah shiryar mana da su tun da muna mm. tare da su a cikin mu. Muna mu'amala tare da su. Mm. To abubuwa ne kila wata rana ma ya mana amfani. To da haka kar mu tsine musu mai musu nasiha mai musu wa'azi mu nuna musu abin da suke yi ba daidai ba ne ga abin da Allah ya ce ma irin waɗannan mutane a wuta da Allah ya tanada ya daga azaba kuma in mutum ya bari ya tuba shi Allah mai karban tuba ne mm. Allah zai gafarta mishi ta ga mm. ci gaba da rayuwa cikin ainihin al'umma ba tare da wata husuma ba sannan ya eh. zama fuskar shi guda cikin jama'a mm. wannan shine abin da ake bukata eh. ina fata an fahimta to eh kwarai alhamdulillah amma misali to bari rufe da mu kara maka kamar dan minti daya haka eh, matasa fa ka san wannan shiri na matasa ne ah, mun yi magana gaba ɗaya a yanda al'umma take to musamman matasa wani jan hankali za ka yi musamman a kansu eh, gaskiya ne wannan na ji daɗi da ka kawo irin waɗannan bayanai musamman mm. matasa ka gani musamman a ƙasar mu nan muna fama da wasu matasa mm. da ake ce musu 'yan shara mm. masu zuwa su kai rikici nan a je can a je a tattari jama'a to irin waɗannan matasa wajibi ne idan 'yan uwansu matasa sun kawo labari sun ce wane ya ce mana kaza wane ya ce mana kaza kar su ce za su ɗauki makamai su je wannan unguwa ki nemi wannan mutum su sare shi a'a mm. ku a matsayin ku na matasa yanzu kuke tasowa mm. masu hankali ne ku ya kamata a same ku da hankali sai ku ce mm. wane eh, zo mu je gurin wane mu je abin da ya faɗi mana tun da kai ka kawo mana labarin nan zo mu je mu je da bakin mu ga ka gashi ya gaya mana abin da ya faɗi haka ne ba wai mataki za su ɗauka ba su yanke hukunci ba a matsayin su na matasa su fa gobe fa su ne waɗanda za su rike matsayi waɗanda ake zato su rike matsayi mm. a ce wane honorable wane ne dan eh, majalisa mm. kaza dan ainihin wata kan dan eh, eh, kansila na kaza in mm. ka shiga cikin wannan matsayin a matsayin ka na matashi ta bata bata mana al'umma ai ba ka zama na kirki ba ya za mu samu shugabanni na kwarai eh don mm. haka mutum ya zama mai hankali ya zama mai natsuwa in an kawo mishi labari so bincike labarin mm. ita Allah ce in ja akun fasikun bi naba'in fatabayyanu mm. an tusibu qauman bi jahala fa bihu ala ma fa'altum nadimu hmm. in wani ya zo muku da labari to ku bincika hmm. kar ku wayi gari wata rana ku je ku aikata abin da za ku zo kuna na dama. yaya kuka yi kaza yaya kuka yi kaza hmm. haba matasa ya kamata ku yi tunani akan irin wannan ku gane cewa ainihin wata kan rayuwa gobe fa ku ne manya ku ne iyaye ku ne ake son ku rike ƙasa su jagorance ta zuwa daidai muna fata kuma Allah ya shiryar mana da su su dane ko su fahimta. Mun gode sosai Malam Usman da lokaci da kuka dauka eh. da kai da Reverend uh, Aliyu Maimai da kai kanka Usman uh, Ibrahim Musa muna godiya kwarai sai wani lokaci. Na azu masha Allah to madalla Allah ya taimaka a tashi lafiya. ta sabina laifin daɗi karewa dai da fatan kunnuwa sun ji mm, eh, duka addinan nan eh, ko da baka da addini mm. ka ji nan fadakarwa ya kamata ka ɗan tsinta ka ji mm, menene abin yake tafiya yanzu kan a madadin safinatu dangi. daniel brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu yau da ma wanda ta hada mu a facebook live wato hafsat maina muhammad ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da sa mu zama lafiya wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba